yace aw khasatan aw amatan aw shahidan aw ghaibin aw hayyin aw mayitin laka alhamdu hatta turda wa laka alhamdu idha radita wa laka alhamdu ba'da rida wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam allahumma inna nas'aluka imanan sadiqan wa ilman nafi'an wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqab اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راد عنا غير غدبان وجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وزرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi namu sharhu sunna wannan muke gabatarwa a wannan masallaci na na rahin atiku a birnin kabi a kowace alhamis yau wato mana ashirin da ɗaya ga watan goma wato watan shawar hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai mana babu abin na almashai ma'al janaza babin bayanin yin tahiya tare da janaza in an dauko ta gawa wato in an dauko ana so a yi tahiya tare da ita in an dauko ta أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القالي أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن بن بامويه الأصبحاني أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الأعرابي حدثنا سعدان ابن نصر المخرمي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه حوال السند وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الهيري أخبرنا هاجم بن أحمد الدوسي حدثنا عبد الرحيم بن منيب حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه سالم بن عبد الله بن عمر يا رويت دجباباني أبيه عبد الله بن عمر قال ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga abu na ga rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ababakar na ga abubakar wa Umar na ga umar yamshuna amaman janaza suna tahiya gaba ga janaza wato in an ka dauko gawa kun ga ana tahiya tare da gawa to idan mutum ya samu sarari ana so ya shiga gaba don haka abdullah bin umar ya ce na ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam da shi da abubakar da umar suna tahiya gaba ga janaza an ɗauko ta sun wuce gaba don haka idan an ɗauko ta tare da kai in kana iya wucewa gaba to ka wuce gaba ɗin yahi in kana iya wucewa to ka wuce gaba ɗin yahi kala abu isa abu isa tirmidhi ya ce haka za rawa ibn jurayj haka dai ibn jurayj ma ya rawaito wannan hadisi wa ziyad ibn sa'ad haka ziyad ibn sa'ad ya rawaito wannan hadisi wa gairu wahidin da mutum ya da guda wato mutane da yawa haka suka rawaito anan zuhuri na hawa hadisi ibn uyayna irin hadisi ibn uyayna wato gaban janaza aka tafiya in an dauko ta wa rawa ma'amaru ma'amaru ya rawaito wa Yunus bin Yazid da Yunus bin Yazid wa Malikun da Maliki wa gairuhun da waninsu mina hufadi cikin malaman hadisi sun rawaito an zuri annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yamshi amama janaza lalle annabi ya kasance yana tahiya gaban janaza wato ya dauko gawa annabi na na wucewa gabanta qala zuhuri zuhuri yace kuma wa akhbarani salimun Salimu ya gaya mai anna abahu kana a mamar janaza baba ne abdullahi bin umar shi ma yana taya gaban janaza duka waɗanga hadisai da kuka ji sun tabbatar da in ana yi da an ɗauko gawa tare da kai in sun samu naka wuce gaba abinda hadisan suke nunawa kenan tunda annabi ya wuce gaba sabai ne ma sun wuce gaba kun ga kenan in kana iyawa kai ma kai koyi da annabi fa'alil hadisi su mutanen hadisi wato malaman hadisi ka annahu yarawna anna hadha alhadisa almursal fi zalika asah Kama suna ganin wannan hadisi mursali ya yi inganci wa kadhalika qala ibn mubarak haka ne ibn mubarak yace wa muhammad ibn isma'il haka muhammad ibn isma'il yace innal mursala asahu wannan hadisi mursali ya yi inganci wakata lafa ilmi ilimi malamai masu ilimi sai sabani fihi ga wannan hadisi ko ga wannan matsala fa zahaba aka saruhun mai yawan sun tahi ila annal mashay amamaha abdal wato in an doko gawa mutum ya wuce gabanta in ana tahiya tare da shi an doko ta ya wuce gaba yahi shi a abinda akasar ulama il hadisi sun kace akan kamar yawan malaman hadisi yarwa zalika an rawaito wannan cewa in an doko gawa tare da mutum ya yi ƙoƙari ya wuce gaba ya yi. to an rawaito wannan bayani an abi bakar daga abubakar sadiq radiyallahu an wa umara an rawaito wannan daga umar radiyallahu an wa usmana an rawaito wannan daga usman radiyallahu an wa ibn umar an rawaito daga abdullahi bin umar annahum kanu yaf'alunahu duka waɗanda sun kasance suna aikata wannan wato suna shiga gaban janaza in aka ɗauko ta tare da su suna wucewa gabanta wa an urwa mithluhu an ruwaito irin wannan hadisi daga urwa kuma wa ilaihi dhahaba shafi'i akan wannan mazhaba shafi'i ya tafi shafi'i ya tafi cewa abinda as-sunna in an doko gawa tare da kai ka wuce gaba in dai ka samu gaban wa Ahmad kuma shine mazhab Imam Ahmad kun ga wannan sune sun kahiyawa in aka dauko gawa in ka samu dama ka wuce gaba waɗanda su sun kahiyawa su an malaman hadisi wa qala zuhri amma mallan zuhri shi ma yana cikin malaman hadisi shi ko cewa al wara al-janaza min min khata'i sunnah yin tahiya bayan janaza wato a ɗauko gawa ka tsaya baya gare ta baka wuce gaba ba min haɗa sunna yana cikin kuskure sunna wanda ya tsaya baya bai wuce gaba ba suna gani ya yi kuskure ga sunna wa ƙala anas ya ce anton mushayyuna ku masu rakiya kuki kwamshu baina yadaiha ku yi tahiya gabanta wasun ku su wuce gaba wa khalfaha wasun ku su tsaya baya wa an yaminaha wasun ku su tsaya damarta wa an shimaliha wasun ku su tsaya hauninta wannan magana Anas kenan ana yace to ai ku ƴan rakiya ne tunda ku ƴan rakiya kuke to ko ku sa wanda kuka rakiya tsakiya wasu su wuce gaba wasu su tsaya baya wasu dama wasu hawa ne ku sa shi tsakiya wannan shi ko anas maza ba anas kenan tunda dai yan rakiya kuke abinda aka sani yan rakiya suna kewaye wanda sun karafo zuwa inda za su <coughs> raka shi to don haka ku tsaya ku tashi tsakiya wa kala gairu wani wanda ba anas wa ya faɗi ƙariban min ha magana wadda ta yi kama da wannan kunga shi yasa mai littafi ya ce waqtalafa ahlul ilmi fihi malamai masu ilimi sai sabani cikin wannan kun ga mai yawan malamai sun ce gaba aka fa aka yi kun ji wasu sun ce a sa shi tsakiya a tsaya gaba ne da baya ne da dama ce da hauni ne wasu sun yi magana wanda ta yi kama da wannan wa ba qauman wasu mutane sun tayi su suko suka ce ila annan mashaya kalfa abdul a sa gawa gaba duk kowa ya dawo baya Abdul ya yi shi yasa kun ka ji an ce an yi saɓani to duk waɗanda ku dibi abin da ya yi sauƙi gare ku da abubuwan ga da aka karanta wanda duk ya yi sauƙi gare ku sai ku dibe ku aikata idan ka diba ka ga kana iya wuce a gaba to wuce gaba ya yi an ka diba ka diba ka ga babu da ra'ayi ka samu shiga gabanta sai dai baya su tsaya baya ya yi in ka ga kana iya zama dama gare ta ko wani gare ta to duk inda ka ka iya tsayawa shi yi. ruya an ruwaito ana aliyin daga ali bin abi dalib wa abi huraira da abu huraira radiyallahu anhuma annahuma kana shiyani khalfal janaza waɗanga manyan sahabbai guda biyu sun kasance suna ta ya baya ga janaza su mallan abu huraira ya aka ɗauko gawa da su da shi mallan ali bin baya suka tsaya ba su shiga gaba kun wannan ya nuna tsayawa bayan suna da madogara shi ma wa qaulul auza'i wannan ita ce maganar malam auza'i wasu sauri ita ce maganar malam sauri wa ishaqo shine magana malam ishaqo wa ashabur ra'ayi shine magana ashabur ra'ayi kun ga wannan magana ta tsayawa baya ta su malam Abu Huraira kun ga tana da wato tana da asali malam Abu Huraira da malam Ali bin Abi Talib suna tsayawa baya in aka ɗauki gawa baya suka komawa kuma wallah auza'i ya ce wannan shi abdaidai amirul momini na fila hadisa malam su bayanar sauri ya ce wannan ita a gaskiya isa haƙo bin rahuwaihi babban malamin su ya ce tabbas haka ya kamata a yi aka ce to menene hujjar ku kuduka ya tajjuna bi ma ya ana bi majirin suka yi hujja da hadisin da aka rawaito daga Abu Majid an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qal sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi sallam an mashi amma janaza suka ce mun tambayi manzon Allah game da yin tahiya tare da janaza ya an dauko ta ya ya kamata a yi kala ma duna kabazi yace kadai a yi tahiya haka in aka dauko ka ai gaggawa wanda za a jijjiga ta wa in yakun kairan ya yakun ire idan akwai alheri to a gaggauta a kai shiga ga nan. wa in yakun sharran wa bu’udan li ahli na to akwai nisantawa ga yan wuta kun ga in an yi tahiya babu abin na a duna kababi babu sauri an yi tahiya wanda addaidai kun ga ‘yan mutunan ƙwarai na kun yi sauri kun kai shi wurin ƙwarai ‘yan mugun mutum na kun yi tahiya madaidaiciya kun kai shi gida ne ba kun yi jinkiri ba don ba a son ‘yan mutum ya mutu ba a son a daɗi ba a kai shi gida ne ba saboda ya dai rayuwa duniya duwa wahalar duniya ya shata, ta to kun ga ‘yan mutunan ƙwarai na fa da ya bar duniyar nan ya shiga ƙasa zai iske kayan daɗi to ai sauri a kai shi ya ɗan huta ya shiga ɗan sayin-sayin nan na aljanna ya huta in kuma muguna ya zanna duniya ya yi ta sabo a kai shi ya sha kaya ne da ya aikata na wuta ka aiki ke shi ya ba a son abin nan wasu suna cewa inda da suka mutu ai sauri a turbiɗe su wurin nan kama da mai gidanmu ya ce a turbiɗe shi inda ya rasu amma kuma wani lokaci lalura na sa ka ki turbaɗe mutum da wuri don kun ga mai gidanmu da ya mutu saboda lalura ta rikicin halifa kun ga ya mutu ran asini amma sai ran laraba aka da shi ana can a taro wanga wancan ya kulle can a taro wancan wanga ya kullo ne sai da aka daidaita alamun rastunan nan ba a yi kwana ba ba a zanna ba ba a huta ba rana a tilin da bayan rasu aka yi na ate a kawo ate a kawo ate a kawo ba a ƙari ba talata daren talata da sahiyar talata duk ba a ƙari ba a sai abin nan ranar larba aka ƙari da sahi aka rufe shi to illa lura ta kama wadda ka sa a jinkirta sai a yi in babu ta su ake da mutum ya mutu a ruhi shi wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wal janazatu matbu'atan janaza binta akai ba a ba a sa ta gaba ba a mai ce ta baya gaba aka sa ta matbu'atan a biyo ta baya matabu'atan binta ake yi wala tuba'u. kuma ba abinta baya dai laysa man taqaddama babu wanda ya gabanta janaza binta akai kuma ba a ta ba a koma bayan ta abiyo ta gabanta babu kowa kun ga kenan wasu su shiga gaba wasu tsaya baya wa abu majidin majahulun ya ce abu da ɗin nan da ya ruwaito wannan hadisi ba a kan shi ba saboda haka hadisi ne na da illa kana muhammad bin isma'ila ya fa hadisa abu majid bukhari ya kasance yana raunana hadisa abu majid bukhari na cewa hadisa abu majid hadisi na mai rauni to fa amma rakibu amma wanda abisa bai hawa wato gawar da an ka ɗauko bisa raƙumi misali ko bisa jaki to fa kulluhum kanu yamshi khalfa dukka malamai sun ce wanda ya rako ta biyu bayan ta sanda ita bisa take ba ƙasa take ba duk wanda sun ka rako su biyo jakin nan da aka dora ma kamar yanzu da aka dora saman mota duk kowa ya koma bayan mota ka a shiga gaban motar ruwaya anna mugira an ruwaito daga mugira ibn shuba radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wa sallam kala daga annabi ya ce arrakibu yamshi khalfal janaza wanda ya hawa abu ya hawa to yayi ta ya bayan janaza wal mashi haisu sha amina wanda ka ta taya kasa duk inda ya ga dama ya tayi in ya ga dama ya tayi baya in ya ga dama ya tayi gaba in ya ga dama ya tayi dama ko dama ko wajen hauni wal mashi haisu sha'a minha wanda ka taya ƙasa ya ya biga gawa inda ya ga dama khalfa in ya ga dama ya biyo bayanta wa amamaha in ya ga dama ya bi gabanta wa an yaminaha in ya ga dama ya bi ba damarta wa an yasariha in ya ga dama ya bi haulinta amma qariban min ha ya matso kusa gare ta in an ka aza janaza bisa mota to wayanda sun ka kota an ba su dama in ƙasa suka tahiya in sun ga damar tsayawa baya don kusan da ba kowane mutum za a ɗauko abu da raƙumi ya biyo shi ba ya tsere mara raƙumi ba don haka an ce an ba shi dama in ya ga damar tun da ya ƙasa na ya bi baya ko ya wuce gaba ko dama ko hauni amma wanda abisa bisa abin hawa to ya tafi bayanta shi an yanke hukunci gare kun ga yanzu ya ka ɗauko gawa mahi yawan mutane masu mota da masu mashin duk da su mahi yawa to duka kowa ya wuce gaba kuma ita gawa kun ga sama aka ɗaukarta bisa mota aka ɗaukarta to duka kowa ya koma bayanta wayanda ko ba su da abin hawa in sun ga wurin zama in sun ga wurin ta ya baya su ta yi bayan sun ga dama amma dai mutum shi ya tara da mashin kai inji shi in sun ga dama dama in sun ga dama hauni in sun ga dama gaba amma dai abu na mai wa mutum ya shiga yana ta yi a ƙasa gaban mota kuma kun ga an ba shi dama amma dai abu na mai waya gare ya hau bayan mota ya hau gaban mota kuma ƙasa ya ka ta yi ba mota gare ba yana da wahala amma dai an ba shi dama amma dai ƙariban mina kuma an ka ce ya mace ta wannan ga motoci da ka ɗaukar janaza wayanda wasu ko birki ba su da ka shiga gabanta kuma an ce ƙariban mina kusa ga gawa kan mace kusa ga ta mota ba sai a yi sallah biyu ba in an ka kai shi a dawo a yi taka to amma dai an baka dama kai abin da ya sauka gare ka wa karihur rukuwa fil janaza sun karhanta hawan abin hawa da sallar janaza min giri uzu babu uzu in an ta yi wajen kai gawa makabarta sun ce makaruhi na mutum ya hau abin hawa in babu lalura kowa ya ta yi ƙasa in an ɗauke ta bisa abin hawa to su ko jama'a kowa ya ta yi ƙasa in babu lalura makaruhi ne mutum ya hawa mashin ko mota to amma lalurar sa yanzu kuke ganin ana hawa mota mahi yawan mutanen nan da kuka gani ba su saba da ta ya ƙasa ba wani tunar da ya iso ofis ɗin ya anka ba shi ofis bai koma tahiya daga gida ne zuwa masallaci ƙasa ba to wanga kana ta shi tahiya tun daga shi ya samu kamata ba zai iya ba kun akwai lalura tun da bai iyawa akwai lalura tun da iyawa abai akwai nisa ko da makabarta tana da nisa da dai amma dai wagga illar da kaji na ambata ita a illa ba saba da ta hiyar ƙasa ba amma ka gani ƙauye ai mun tai janaza wani ƙauye an kai sallar gawa cikin gari an ka nasa an kai cikin daji ran nan ƙauyawa ɗaya ba su gaji ba to ga irin wannan wasu mutane sun taho amma ko sun kai ba su kawo makabarta ba ba su iya kai makabarta ta yi nisa to kamar ƙauye akwai irin nisan nan haka to ko dori makabarta ba a yin ta kusa ga jama'a don kun san makabarta abin tsoro ta ko yanzu da kun haka ta mace da jama'a mutane na da sun kai yawa daga birni ko samu kuɗi sai ya baro ƙauyensu ya dawo gari shi sa mutanen birni sun yawa suna ta gina sai ka ga wani bakin gurin makabarta bakin garkar gida ne take duk abin da aka yi makabarta ɗaya ne na gani sai su tashi kamar rozawa sai su tashi kamar masu sai da nama sun san mai sai da nama bai da tausayi ko gani ba duk wanda ka sai da rawa bai da tausayi ba kamar masu kamun kihi na masu kamun kihi tausayi gare su amma masu sai da nama ba su da tausayi a wanda da ƙarfi da yaji ya kame akwai a shi yanke ta bai jin tausanta ki ko baka yanke shi ba kana ga shi ya halitta eh wannan shi bai da matsala amma dai ya son ya sa yuka ya aji abu yana kallo ne yana kallo ne ya kagira mai yuka shi yasa a kun kaga saboda irin wannan wani yawa almajiri ne wasu ya ce kakkaba kakkaba barin je diyarka in ɗanka ya tashi bai da tausayi to wannan ala halin in yaro in ka zanna kusa ga makabarta haka ka zai tashi bai ganin mutuwa wani abu don kullum ganin da ya gani tun yana yaro kullum kwasowa aka yi gaba gari yana gani wancan matacce na har wata rana ka gani ya taimaka makabarta kallon matattu da shi sa ba a so a mace ga makabarta da gina amma yanzu taro na yayi yawa wani nan ya samu babu wanda zai yi sai ya daure shi ya bi na ya kana amma dai akwai matsala gida kusa ga makabarta akwai matsala don komi na yi iske ka gida mai makabarta komi akwai duk bala'in da ka ji ƙur'ani ya faɗa ciki wanda aka azabtar da kayayi akwai shi makabarta nan kuma yana haituwa wata rana kuma yana zagayawa na haka ka yi mamaki wata rana ka ga wani abin tsoro gidanka in kusa ga makabarta kake ya iya hawan katanga ya iya hawan ice ya iya shiga rami daga cikin rami maciji ya taba hitowa ya ɗauki gawa an ƙi sauri a wuri maciji ya hito da cikin rami ɗaya mai na ɗan tsino kamar ramin kusu amma ya hito ya kama wayan gawan nan ya ja ta gaban jama'a ya shige cikin ramin nan da ita saboda haka kayan lahira na makabarta suna iya shiga duk karamar kusurwa dole ka gane ta suna iya shiga su ta yi bakin kowa kan mutum shi zaune ka gane wani mutum ɗan ƙarami baka taba gani iri ne ba saboda ka nesa da ita yahi lalura ta tilasta kai gida kusa ga makabarta in ta wuce in ka bawo da nan yahi in kuma ka zanna ba kai laifi ba ruwaya an saubana an ruwaito daga saubana kala ya ce harajina ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi janabati mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wata janaza fara'a na san rukubana sai ga wasu mutane bisa abin hawa ga mu duk ƙasa sai ga wasu sun hawo dabbobi faƙala sai ce ala tastahayun ba ku jin kunya inna mala'ikatallahi ala aqdamihim lalle mala'iku Allah suna taya bisa kawahunku wa antu ala zuhuri dawabi ku kuna bisa bayan dabbobi ba ku kunya annabi yana tayi da shi da gawa da shi da sahabbai ne mala'iku na nan tare da su duk ƙasa aka tafiya sai ga abin nan wasu sun hawo dabbobinsu sai annabi ya ce ba kushin kunya mala'iku na tsaye a bisa kawahunsu kuko kuna bisa abin hawa wa yurwa hadha an sauban maquma alai kuma ana rawaito wannan hadisi daga sauban hadisi maquhi ga sauban wannan kun ga abin nan marfu'i na amma ana rawaito maquhi daga sauban amma rujua na amma dawowa daga makabarta Wala ba aka fiye bin rukuri babu lahi mutum yana hawa abin hawa in ya dawo da makabarta babu lahi a hawa abin hawa ruwa an jabir bin samura an roito daga jabir bin samura radiyallahu anhu qal sallan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yi sallah ala ibn ad-dahdah ga wani mashhurin attajin ibn ad-dahdah mashahurin attajiri ne mai aikata ayyuka alheri to ya rasu sai annabi ya yi mai sallah wana da shahudun mu nan sun ma otiya befaisen oriyan sannan an ka zo ma annabi da wani doki oriyan wanda bai da sirdi wato tsirara aka zo da shi ko sirdi ba a zamai ba ko an ka riƙe shi an ka ɗaure shi hatta ke ba wa annabi ya haushi fajala ya tawaqqasu sai ya shiga wato shi dokin yana ta ya sannu sannu ya tawaqqasu yana ta ya sannu sannu wa nanu nasa'a haula mu ko muna ta ya gehen dokin wato gehen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka in an dawo daga makabarta babu lahi a hau abin hawa in an dawo daga makabarta babu lahi a hau abin hawa amma in za ana an yi son ka a hawa da hawa in dai babu lalura lalura irin wacce da muka ambata a baya da wanda ba mu ambata ba lalura dai ƙaunu da ya ce ya tawakasu ayyata abin da ya zau bihi yana matse mai tahiya wai ƙaribu da haɗawa yana kusanta taku ne bai da sauri yana ajita ko kusa da kusa shine at-tawaqqus tahiya sannu sannu wa hamlul janaza ita ko janaza ɗauko ta yanzu kun ji mun faɗi da aka ta tahiya tare da janaza a mun haɗu kuma waɗanda a ƙasa da waɗanda a sama to in za a ɗauki gawa kaka aka ɗaukata. wa hamlul janaza min aljawanib arba in za a dauki gawa daga bangarorin ta guda hudu aka dauka kun gadon mutuwa yadda kuka ga tibirin ganawa ji haka kai yana da wagga kwana yana da waccan yana da wagga kwana yana da wagga to na wannan bangarorin na aka dauka ke guda hudu fa yabda bi muyasarati yasiri eh, al-muqaddama wato abin na hauni haunin gadon al-muqaddama hauni eh, ta gaba ta wajen kan matacci ita aka fara dauka wanda ya dauka fa ya dawaha ala atiki sai ya aza ta ga kawada ce al-aymani ta dama thumma bi yasaratil mu'akhara sannan kun ga gadon yana haka kamar kun ka ga littafin da wanga abin nan gaba sai ta hauni ta dama kenan wagga ta hauni wagga kuma ta bayan ga nan ta dama ta hauni to sai a fara daukar wagga gaba ta hauni mayasara al almakaddama ita aka wa 'yan ka tallaba ta sannan a koma dawowa abin na summa bi sarati al-mu'akhara sannan a fara dauka kuma hauni ta nan bayan ga kuma duka hauni ta gaba da hauni ta baya ita aka fara dauka summa bi mayamanati muqaddama sannan a dauke dama ta nan gaba wai dawa ala atikila asiri azadaka wala ce ta hauni sun ma bin mayama na ki alma'akar sana ɗauki damar na ƙarshe shi kuma ba gaba ɗaya aka tallaba ku ɗauka Ƙaita ce ba haka na aka yi ba in an ka ɗauka ɗaya haka nan ku tallabawa ne ba ku yi laihi ba amma ba ku yi sunna ba ba ku yi laihi ba amma ba ku yi sunna ba da a sunna sai a ce ku waɗanda ku ɗauki nan sai su tallabawa ka sai a ce ku ma nan ku ɗauka sai su tallaba sai a ce ku ma nan ku ɗauka sai su tallaba kuma nan ku ɗauka sai a ɗauka haka ake yi ba ta haɗuwa ai yana da makarai tana da yi karkatawa tana da yi karkatawa amma ba ta haɗuwa yanzu duk wanda aka yi yana da makari wanda ya san wanda an ka yi dori na itace ba amma dai duk waɗanda da aka yi na yanzu suna da makari to Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mana zanubin mu baki daya Allah ya ƙara mana imani da tsoro ne kuma ya ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah eh abin da yasa ka san dori babu abin hawa maza ka ɗauka su kuma laraba ba su aza ga kai da ka haɗa suka ɗauka kaya shi sa ka ji ya ce ya zaga ka haɗa ta dama haka haka suka ɗauka wa mutum biyu gaba mutum biyu baya kowane ga ɓangaren ka haɗa ta ya aza ba su aza ga kai inda ga kai suka aza kaga mutum biyu za su ɗauka ba mutum hudu ba don da ya ɗauka ya aza ga kai ne na gaba shi ke na ba sai aza ga kai ne to ba su aza kaya ga kai ga ka suka ɗauka shi yasa aka yi wannan bayani mu kuma kun ga da kai muka ɗauka don haka abin da mutum hudu din nan ka ɗauka in dai ba nauyi nauyi ne ya yi ƙarhin mutum biyu ba sai mutum biyu su ɗauke shi kuma mu ma ai da a haka ake yi in an ka haɗa gawa a wasu ma ko babu ma wani gadon janaza gado na aka ɗaukowa wanda mutum ya mutu bisa shi na kawai aka ɗauko shi bisa na gaba ya aza ga kai na baya aza ga kai shi ta ya sai makabarta to yanzu abin da ya sa arziki ya yi yawa yanzu shi ya sa da an samu janaza akwai motoci wanda ka ɗaukata cikin gari suna na aji suna da lamba waya buga masu da aka kai kwato wuri kaza sai su ɗauko su ɗau ga babu buƙatar ɗauka ga kai Mutane yanzu kuma ga janaza gudunta suka yi amma ba gudun mutuwa suka yi ba ba su tsoron mutuwa amma dai suna tsoron ɗaukar janaza da yanzu ya hankali da suwa ga shi ya kacce wani ku ka ɗauke ta zuwa makabarta sai ka kowa na gudu bai sa azama shi amma ba mutuwa ta suka tsoro ba tunda ko yara ba su tsoron mutuwa da zuwa ana sallaga wani wuri 'yan yara kwallo ɗaya suka yi an ɗauko ga aji ko dubin ta ba su yi ƙwallonsa ya gaba su kun ga dori ba irin yanzu na ba dori muna yara in an kai mutuwa shi yadda an kai mutuwa babu yaron da za a aiki kowa duk macen da ka son wani abu da nan sai dai da kanta ta tsawo babu yaron da ka hituwa kowa tsoro ya kai an shige gida duka an shige gida to yanzu yara ba haka nan suke ba janazan ma ganin da suka yi kama ba janaza ba amma dai daukar ta ɗaya kyamar ta ɗaya na suka yi ba wai tsoron ta na suka yi ba kyamar ta ɗaya na suka yi Allah ya taimake mu dai ya ba mu cikawa da imani duniya ta tana ta caccanzawa Allah ya sa mu yake kyawun ƙarshe a dai kyautata halaye a kyautata ɗabi'u a rika ayyuka na kwarai a rika tarbiyya ga yara a za su ga hanya abinda da an kaga suna yi wanda ba daidai ba a yi magana ba dole magana ka ta yi wata rana ba amma wata rana tana yi saboda haka in dai kai abin da Allah ya sa ka, ko ta yi unhwani ko ba ta yi ba Allah zai biya ka abin da kun ka gani wanda yara na yi wanda ba daidai ba ku yi musu magana ko sun yi bari ko ba su bari ba fushin da kun kai kun kai magana Allah na huciya shi bai hushi ya yi muku azaba tun da kun yi hushi da hushi ne to shi bai hushi da ku amma in kun ka ga ana mai shari'a ta yi walakanci kuma kuna kallo kun ka kyali ba ku yi magana ba ba ku damu da abin da ka husata shi ba don haka shi ko zai fushi da ku shi yasa kun ka ga mutumin nan da mun ka karanta da ku da dadewa wanda Allah ya ce a tai a halaka ga wani gari gaba ɗaya don dukkan su babu wanda Allah ka tausayi cikin su duk miyaguna jagoran tahiya wajen halaka sai ya ce ya rabbi ciki ne akwai wani saboda tsananin son da ya kai maka baya ma tsayawa cikin gari don sabon da aka yi ma fitowa ya kai tun da asuba daji ya kai tashi sallah bai dawowa sai ya shiga kwana ya dawo gida ne ya kwanta da asuba ta yi kamar mutane su tashi ya yi daji bai dawowa don kai ga sabon da aka yi ma sai Allah ya ce ibda uzihi ko har kashe shi innahu lam yatama arwajahu fi yaqsu da yake huska te bai to ga abin da aka ne ya bace ya gince huska ne ya bace ba yayi hushi saboda an saba ne me wani ne ko har kashe shi wanda bai damu da hushin Allah ba Allah bai damu da duk halin da zai fada ba shi yasa kuwa ganin damuwar da muka samu cikin kasar ga kauyukan mu da birane yana cikin abin da yasa kuka ganin Damu musulmi amma kuma Allah ya yi kali ba su damu da duk abin da aka yi ana saba mai ba su damu da shi ba in ma kai magana sai cewa ni bari wanda kan ka waɗanga ya da kan gari ko ai musu magana ba su bari bari da kan kyale su can wai a kyale su ta husa ta Allah shi ba zuwa ne shi ka kai ya taba aka ba shi ya yi to radda Allah ya tashi kwamciya shi ya kawar kwamciya Allah ya gafarta mana in kun ka ga abin magana ku yi magana in kun kai hushi da hushin Allah Allah subhanahu wata'ala zai tausaya muku mai wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل naka Hamidu العالمين Allah حميد مجيد اللهم منا ya يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم muna roƙonka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu kuma ka tausaya mana ka raba mu da sabonka da sha'awa ka gafarta mana ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka azata mu imani ka azata mu ilimi ka azata mu akhlasi da mutaba'a ka gafarta mana ka gafarta wa mahaifanmu ka gafarta wa mahaifansu da kakanninsu da yannansu da kannansu da ɗiya da iyali da zuriyar mahaifanmu ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu iyalin ma Allah ka gafarta musu ka kara musu imani da lahiya ka warkar da marasa lahiyarsu ka gabarta musu ka gabarta ma uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu ka shirya mu da mu da su baki ɗaya ka shirya ɗaya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su ka sa musu albarka Allah ka riƙa mana su ka hake mana su Allah ka zaunar da tarayyar Najeriya lahiya Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya Allah ka shirya shugabannin Najeriya Allah ka gusar da hitina kowace iri ka gusar da tashin hankali ka gusar da sace-sace da kashe-kashe Allah ka gusar da wa'annan da albarka sunayenka Allah ka zaunar da arewa lahiya arewa Allah ka ƙara mata haɗin kai ka ƙara mata ilimi da arziki da ci gaba mai amfani shugabannin arewa da manyanta Allah ka shirya su Allah ka haɗa kan suri guda Allah ka aza su ga hanya Allah ka nisanta su ga zalunci da ce amana da kwashe kayan mutane Allah ka raba su da wa'annan ɗabi'u da albarka sunayenka Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya jihar mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya ka ƙara mata haɗin kai da kwanciyar hankali da natsuwa da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka tosaya mana ka tosaya ma wannan jiha mu. Allah ka shirya maka shirya mahukunta wannan jiha mu. Allah ka haɗa kan muka haɗa kan wannan jiha mu. da mu da su Allah ka ala mu ga hanyar kama daidaiciya ka taimaka mana kakka taimaki kowa a kanmu ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kanmu ka kare mu ka kiyaye mu da albarka sunayenka da sibobin ka madaukaka ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makoman mu ka amintar da hanyoyin ka amintar da ƙauyukanmu, ka amintar da biranen da albarka sunayenka Allah ƙauyukanmu Allah ka ba su aminci da zaman lahiya ka kare ƙauyukan mu Allah ka kwantar da hankalinsu dukkan ƙauyukan mu Allah ka kwantar da hankalinsu hanyoyin mu Allah ka tsare su Allah ka kare su manyan biranen mu da ƙananan biranen mu Allah ka kare su Allah ka kare mu ka kare su ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare mu ka kare gidajen mu Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare ɗaya da iyali da zuriya Allah ka kare maka kare makarantun nan ka shirya an makaranta da malamansu ka kare maka kare masallatayen ka kare limamai da mamansu wuraren zamanmu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren ayyukanmu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren sana'o'inmu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren tahiyoyinmu ka ba mu kariya da tsaronka saboda albarka sunayenka ka ba mu aljanna firdausul a'la ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya. Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam